shekara ta biyar miladiya gama a wannan masallaci masallacin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu inda muke gabatar da karatun mu a cikin littafin aqida dan ba manta muna cikin wannan mudakkirat muna shahi na hudu. kan hadisi inna Allah halaka adama na surati yau malam zai mai da bayani ko rabi game da wayanda suka fassara kan inna Allah khalaqa adam ala surati adam zai faɗi wuskoci na luga da na aqida inda suka samu bambanci da yawan ka fassara haka hadisin bai da wata ma'ana kenan za mu tashi inda mala ya ce wa bayanu fasadihi min wujuhin ahaduhuma بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وبيان فساده من وجوه أحدها أنه إذا قيل إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على على سورة آدم أو لا تقدم الوجه ولا تقل ولا يقل أحدكم قبح الله وجهه ووجه من أشبه وجهه فإن الله خلق آدم على سورة آدم كان هذا من أفضل الكلام فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلا فإن كون آدم مخلوقا على سورة آدم فأي تفسير فسر ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجهه عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يجبها وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث صدق الحديث فروي قوله إذا قاتل أحدكم فليستقل الوجع مفردا وروي قوله إن الله خلق آدم على سورتي مفردا أما ما أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم يمتنع فيه وذلك أن خلق آدم على سورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع فلا يناسب هذا الشرع ahaduhuma huska ta farko na cewa inna Allah khalaqa Adam ala surati Adam bata hita ba annahu idza qila idan an kace idza qatala ahadukum falyajtanib alwajha idan ɗayan ku zai fada ya nisanci huska inna Allah khalaqa Adam ala surati Adam saboda Allah ya halicci Adam akan sura Adam a ce a fassara haka ka fassara a ala to sai ka fassara suratihi din nan ai adam aw ko ka fassara ayan hadisin la tuqabbihu alwajha wa la yaqul ahadukum qabbaha Allah wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka fa inna Allah khalaqa adam ala surati adam sai ka fassara haka karka muna na huskar karka ce mutum Allah shi muna na fuskarka da fuskar duk wanda ya kama da fuskarka saboda adam saboda Allah daukin sarki ya halicce adama akan fuskar adam ka fassara haka ka fassara ala suratihi ya koma ana idan ka ce haka ce kana hada min afsadil kalam duk magana da ta ɓata to ga tahi ta baci wajen ma'ana da wajen lugha innahu abin da yasa la yakunu bayna al-illati wal hukm munasabatan asla in ka fassara haka tsakanin hukunci da tsakanin dalilin hukunci babu alaka kakka bugi dan adam saboda Allah maɗaukacin sarki kakka bugi ɗan adam zan ɗayan ku zai bugi ɗaya ya buɗa ɗaya kai bugi huska fi saboda Allah maɗaukacin sarki ya halicci Adamu akan huska Adamu to me alaƙa wagga magana da cewa kai ya bugai an gane babu alaƙa kada ɗayanku ya ce ma ɗaya Allah shi muna da huska, kada huska duk wanda ya kama da kai saboda Allah ya halicci Adamu akan huska Adamu bai da alaƙa ne kila an fahimta Mhm. muddin kan mai da suratihi ga adam to bai da wata alaka sai ce fa kauna adam makhluqan ala surati adam kasancewa adam an halittai akan sura ce ta adamu fa ayu tafsiri fa tafsiri ko wani irin fassara fassira, an ka fassara duniya da kai laysa fi zalika munasabatun lin ko nau ya goge lin an darbi wajhi banihi wannan bai da munasaba bai da alaka na hana abugi kuska yaya ne shi annabi adam don kasance an halittai kamar wani an ka halittai to me alaka danganta ta ga yayan babu sannan wala anta qabiha bai da alaka na hana amuna na kuska yaya ne shi adam wa taqbihu ma yashbahuha da kamanta koko muna na abin da ya kama da ita inma dakhalat tasbihu abin da ya ciki ya shiga nan to asali inda an ka samu wannan matsalar bi hadha ta'awuli wannan tawili haythu furriqa alhadith raba hadithan an kai an ka fassara waccan gaba ita kadai sannan an ka fassara waccan gaba ita kadai farwa qawluhu sai aka rawaito zancen manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza qatala ahadukum falyattaqi wajha mufradan sai an ka kama karanta shi haka kowa ya san hadisin ga haka ya san shi idza daraba idza qatala ahadukum falyattaqi idan ɗan zai faɗa ɗan to ya nisanci fuska haka fuka ha'a sun kawo shi wajen babin hududi ko wajen babin zajari ko wajen babin at-targhib wa Ke sai su tsaya nan sannan wa qawlu ya qawlu shi ku dan rakan hadisi an karwato inna allaha khalaqa adama ala suratihi sai an ka kace sai an ka wancan hadisi shi kadai an ka wancan hadisi shi kadai kaga in ka tawo wajen nabi inna allaha khalaqa adama ala suratihi baka san kawa dalili na na wani guntun hadisi da an ka ba faɗi ba saboda haka sai ka ɗauki nan farkon magana take to in kuka ɗauki nan farko magana take sai ka fassara ta ce Allah ya halicci annabi Adamu akan sura kai ta asali da yake ba haihuwa ce ba irin wanda muke ba a haika jariri kana girma kana girma haka tsuwa haka rududdugi ba haka ce ba to kage ba raba hadisin da kai wancan gutsure wanda gutsure sai kai kokari kan ba ku wace fassara ce sai ya bambantu da juna alhali inna Allah khalaqa adama ala suratihi dalilina hana a dalilin da yasa an ka hana kana cewa idza qatal ahadukum falyattaqi wajha dalilina to tun da dalilin wancan na dole yanzu akwai wata alaka ta kulla su cewa ba jin huskan mutum sai a ce saboda adamu an halitta akan huska adamu kaga bai kawo dalilin ba to kasa hadisin haka tun asali shi yasa ma'ana sai ta yi fitta bace an fahimci wannan sai ce mu fada yake amma ma ada'il hadisi ala wajhihi amma in ka kawo hadisin daidai wanda yake fa inna auda dhamir ila adam yamtamin yamtani fihi kai ma kanka in ka fassara kace da miri din na yaudu ala adam sai haji bai sai ka ya bai shiga kakka bugi hussa saboda adamu an halittai akan hussa adamu sai ka ji bai bada dalilin da aka so ba yana fatan mu gani yace wa zalika abin da yasa kuma anna khalqa adam ala surati adam a halitti adam akan sura adamu duk mutum guda sawa'an kana fihi tashrifu li adama girmama adamu na Au kana fi ikhbaru mujarradan bil waqi ko ku ana faɗa mana tsena wa ranka duka da wanda ka dauka fala yunasibu hadal hukuma bai daidai bai cike hukuncin da an ka faɗi bai alaka da hukuncin da an ka na cewa kakka baje fuska bai ba mu dalili ba an fahimta saboda kenan adamu daban sannan wannan daban an fahimci wannan eh wannan fassara kan kenan ba ta yi ba ganin cewa waccan tahi rashin yi ta farko ci zan wanda makaranta satin da ya gabata sai sun ka komo ga wadda gani an komo ga kuma fassara ta yi da baci huska ta farko kenan alwajhu tsani alwajhu tsani أن الله خلق سائر أعضاء آدم أعضاء آدم على سورة آدم فلا فرق بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا الحكم فلو كان خلق آدم على سورة آدم مانعا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعا من ضرب سائر الأعضاء وتقبيح سائر السور وهذا معلوم للفساد في العقل والذي والدين وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام وإضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد <laughs> إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحسن كلامه وبيانه نعم ابن هذا الوجه الثاني أن الله fuska ta إن in ka ce إن الله خلق آدم على سورة آدم هكذا أن الله خلق صائر Allah آدم Allah da ke sarki ya halarci dukkanin gaban Adamu ala surati Adam akan sura Adam ai ba huska ɗaya ba ba sura ɗaya ba ai hannu ne ma hannun Adamu kamar Adamu yake kamar na Adamu yake kawan Adamu kamar ta Adamu take in ana son abi abi da haka nan ko ai ba sura ɗaya ba to fala farka bainal wajhi wa sa'iril a'dha'i ka gani ba bambanci da fuska da sauran da sauran gabbai fi hadha al-hukm ana hukuncin ko to falau kana khalqu adama ala surati adama mani'an min darbil wajhi aw takbiri da ya kasance halitta adamu akan sura adam a doka haka nan shi zai hana a ce ba a bugun huskan mutum tunda Allah halicci Adam akan wanda yake akan sura adamu da haka na sai a rafe wannan ga fuska inda haka na dai auta kaji ko a zagi fuskar ha lawajaba an yakuna mani'an min darbi sa'ir al-abwa'i wa taqdihi sa'ir al-abwa'i ai da hukuncin daina na da ya wajaba a haramta bugun sauran duk gaban ka kai mutum a hana zagin duk gaban ka kai mutum ko ba haka ba tun da tsatsa annabi adamu kake shi ko adam an halitta kamar wanda adamu yake ko ba haka ba yanka ce a fassara in to ashe kenan rataye hukuncin ga fuska ai shi ka nuna akwai wani abu na musamman mun fahimci wannan ta cewa hada wannan kuma a cewa kenan ba a bugun hannun mutum ba a bugun ban mutum ba a bugun kafan mutum ba a bugun mi tunda ta kama da adamu misali tunda adam an halitta akan kafa da hannu da mi da mi da mi kamar wanga adam to ma'alumu lil fasad sananne na cewa batata ko kuskure na ba zama ne fasad a ciki ne rashin yuwa ta wanga to sananne na fil aqli din a hankali da addini duka kowa san cewa babu inda an kace ce a haramta kace ma hannu ko a haramta bugun banka ko a haramta kace ma kawa in ka tuntunci haka saboda kawai wai don ta kama da ta annabi adamu babu haka nan ko ko saboda kawai dai don an ce an halarci adamu akan sura adamu ko ba haka ba wannan kowa sun addini babu a hankali bai karba wata wata alilul hukumil khas bil illati mushtaraka min aqabahi al abu yanzu yana da dalili ga manne a ce misali a ce ga ka kai karantar ka duka kai kama da Adamu duka huskar ka da kafar ka da hannunka da cikin ka da ka da komi ka kai kama amma ciki a ɗauki guda ɗaya a ce shi ɗaya ka abu dai ka a taɓai saboda ya kama da Adamu alhali sauran kuma duk sun yi kama an gane ya to keɓanci hukunci ga wani abu guda daga cikin gamammun wanda duk hukunci ya kunshe su amma a cire abu guda min aqabahil kalami suna cikin maganganun da suka yi muni ba su dacewa da hankali an fahimci wannan in dai huska da hannu da kafa da komai na ɗan adam sai kama da annabi adamu amma a ce huska ɗaya an ka cire daga ciki to min aqabahil kalami wa ta'lilil hukumi al a kawo illa dalili na yin hukunci keɓantacce amma a yi bil illatin mushtarika da wata illa da ta haɗa kowane Ai amfani da lafazin da lafazin nan an ka bi ma'ana kai zai haɗa kowace gaba to amma ai amfani a kawo illa guda don ta keɓance wani hukunci min aka rufe an fara an kawo fahimci hukuncin wa idafatu zalika ko jingina manzo sallallahu alaihi wasallam aqabahi kalami magana mai muni ila nabi jingina ka ila nabi sallallahu alaihi zuwa ga annabi la yasduru bai hituwa illa an jahalin azim sai in babban jaranci na sai ga katon jahili aw nifaqin shadidin ko babban munafiki in ma dai katon jahili na ko kuma in bai gane ba ba shi uzurin jahili na in ko ya san duk abin da a kuma ya jingina manzo Allah wannan kalami na wannan wuta duk wuta ta ya jingina manzo Allah so minahiki na kuma ko minahiki matsarancin minahiki is eh, domin la khilafa ba mai sabani fi ilmihi da ilmin annabi ba mai sabani ga ilmin annabi sannan wa hukumihi ba mai sabani da hukuncin annabi wa husnul kalami ba mai sabani da kyakkyawan magana annabi wa bayani ba mai sabani da cewa bayanin annabi ya haifi wa karara ya yi ne kyau to a lokacin da duk kai kai kai shirye wajen magana kan lalata magana bugan ta nuna babu hankali ciki babu sanin ya kamata ciki kuma ka jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ma dai kai jahili kake ko ko milahi kake kana son a soki annabi هذا إن شاء الله الوجه الثالث الوجه الثالث أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفي وهذا من أعظم التناقض وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة ومخة وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر وظنوا قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مرغة وخلقوا في مدة من عناصر الأرض وإن كانت العلة وفإن كانت العلة العلة المانعة من ضرب الوجه وتقديمه كون خلق آدم على على ذلك الوجه كونه كونه كونه خلق خلق آدم على ذلك الوجه وهذه العلة منتفية في بنيه فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقديمها لانتفاء العلة فيها وهي أن آدم من هو الذي خلق على صورته دونهم إذ هم لم يخلقوا كما خلق آدم على صورهم التي هم عليها بل نقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة. wannan sai an nutsu wani irin zurhin tunane na yace alwajhu salisu أن هذا أن هذا تعليل للحكم بما يجب نفيه cewa aka yi bari mu faɗi magana cewa suka yi kakka buji huska ɗan adam domin Allah ya halicci Adam akan huskar Adam ma'ana suna son su ce to akwai mushabaha ko kamanceceniya tsakanin ɗiyan annabi adamu da shi ubansu adamu ko sun ce abin da ya hana abu da huska ta mutunta ka kai wanda aka magana da kai kamanceceniyar ta kama da ta yi da huska uban kowa da kowa shi ne adam abin da ya hana a zagi huska, kamanceceniyar da ta yi da huskar adam in ka bugi huska ka bugi huska bai kama da huska ala. in ka zagi huska ka zagi huska mai kama da huska ala. ko ba haka ba to in haka na in haka shi a dalilin to ya halatta abu fuska in dai wannan shi a dalili ya halatta abu fuska kila sai shi ta dogon zuri za kai in wannan shi a dalili don ko don ko ku kun ka faɗa muna akwai bambanci da adamu da iyalai wajen halitta ba su kama ba sai ce ni sai ce Allah hada wannan ta'alilun lil hukumi wannan ta kawa dalili da an kai na hukuncin to ma yujibu nafi yana ma yujibu nafiyahu yana kore adil yana kore hukuncin abinda haka sun ka kafa dalili yanzu shi ad dalilin yin hukuncin to ya kore shi wa hada min a'zami tanaqul wannan yana cikin abubuwan da ka yi magana ka tsare ta kanka to wannan yana cikin manya manya dalili wa zalika ga hujja annahum ta'awwalul hadith su sun kai tawilin hadithin da aka ce inna la khalaqa adam ala surati sai kamar ce kamar ni sai kamar wato Allah halicci adamu kamar wanda yake ba irin mu ba saboda shi Allah halicce shi haka dai gum ya girma ba wai karami an ka halicce shi ba ya kama girma ya kama girma da girma ne ahal ba ka suka ce ba gashi nan yace wa zalika annahum ta'awwalul hadith sun yi tawilin hadithin ala anna adam akan adamu lam yukhlaq ba halicce shi ba min nudufatin da digon manni wa alaqatin da farin jini wa mudghatin ya koma tsoka ko haka an kashi sannan wa ala annahu lam yatakawwan fi muddatin tawila cewa kuma shi annabi adamu ba a yi ba cikin wata dogon mudda wata tara ire-iren mu biwasatil anasir ta hanyar matakai yana ɗigo mani ya koma kaza ya koma kaza ya koma kaza da an ka hau kenan sannan yana mai reraye ya koma mai tata ya koma mai tahiya ya koma eh, mai maji ƙarfi sannan kuma ya koma can ya tsuwa da ya toka rasan da ba haka an kai shi ba to ko haka sun kace ba to in haka sun kace sai sun kace wa banuhu diyan shi annabi adamu sun mutu nan ko kad ku su ku an halicce su min an halicce su min da digon manni suma min alaƙatin sannan su a koma farin jini suma mun murgatin sannan su a koma tsoka wa kudi fi muddatin kuma an halarci cikin wata mudda min anasuran ardi daga sassan ƙasa haka aka halarce su to fa in kanat illatun mani'atu min darbil waje in illa mai hana abu huska wa taqabihi mai hana amuna na azagi huskar. in ya kasance kaunu khuliqa ala zalika alwajhi kasancewa an halitta akan haka a shi wa shi adamu haka eh an ka halitta da girma da komi to wa hadhihi illatu to in ku haka na wannan dalilin da kuka sun ku kawo an ka shi adamu muntafiyatun fi banihi ta koru ga iyali ba iyali ba haka suke ba ba sai kamar da uban su ba shi don uban su fara ɗaya an ka halitta gim shi kenan gashi da girma ne wanda kun kamsa da girma ne da tsawo ne da busa mai da iyan kawai kun ka fasara to amma shi kuma da tsoka an da da nutsufa da alaka da mubga su mai kune iwaman su baka sauran iwama lahama su ma an sha Allah khalqan akhara fa tabarakallahu fil khaliq ba haka an kai su ba shi ko adamu ba haka an kai ba to ba su yi kama ba kamar da ka hana abu ji huska to babu don babu wanda aka aka cewa an halitta da jini da tsoka da kaza da kaza kuma cikin wata tara kuma wata tara kuma sannan ya zo ɗan tayi dan jariri yi shekara biyu yana shan mamma aka yaye shi ya yi kaza kaza iya tahiya yi hira Ya yi kaza ya shekara bakwai daga bakwai sha hudu daga sha hudu ishirin da kaza zan baligi ya mafarki zan kaza zan kaza zan kaza sannan kuma a ce daidai yake illa gudata ta hana abu gai saboda shi ko wancan irin iri ne an kai shi akwai kamanceceniya babu dalilin da kuka son ku kafa na cewa abin da ya hana abu ji huska kamanceceniya da adamu shi addami na cewa ba haka na ba abu geta sun da bai kama da adamu ba an fahimta inda shi ya dalilin kamanceceniya da adamu inda adamu an sara, an fahimci wannan sai cewa ya inda wannan inda muntafiyatun ta koru su bane ga iyali kaga fayan bali in ko haka na ya kamata an ya juzu an ya juza darbu wujuhi bani ya halatta abu huskokin huskokinsu. ko ba haka ba wata kabiyu ya halatta a zagi fuskokin su lintifa'il illati fiha saboda illar da aga adam abin da aka ce mai illa ga usulul fiqh ba illa muka duka ga wasu dalili dalilin da a cikin hukuncin na adamu da an kai adamu ya koru da iyalai ya bambantu wahiya ita ce anna adama huwa allazi khuliqa ala suratihi shi adamu shi an ka halitta a kan sura sai dunahum ba iyalai ba idhum dun saboda su ko iya ne kula ku ba a halicce su ba kama ku ne ka adam kama halicce an ka shi adam su na halitta daban su ni ala suwarihim allatihum alayha su an halicce su da su suwa girma sun kai kadan kadan kadan kadan har sun kai inda sun kai da igun mani da saran bibi da tsoka da kashi an ka an ka hada an kai su sabanin shi adam alayhi salam an gane bal in masu iya adamu nukilu ko nakalu nukilu an cirato da su min nutfatin daga digon mani ila alaqatin zuwa tsarin ila ila muzghatin zuwa tsoka haka aka yi saboda haka ashe ko wau in dai dalilin ka son ko ku koma ba mu kamance ceriya adam halitta ce daban ya'ya ne halitta ce daban saboda haka abinda aka so a ce dai babu alaka da cewa dun su ɗiyan sun yi kama da adamu dun adamu ya yi kama da ɗiyan dun adamu ya yi kama da kainai duk bai ba adamu ya kama da kai ne hausa eh, larabcin bai shiga ba ma'anar ba ta yi ba ka ce mutum ya kama da kai ne to da ka san yi kama gaba baka ce koyi ba cewa adamu ya yi kama da iyane ko iyane ya kama da adamu ba ka yi daidai ba adamu da ƙasa aka yi shi adamu zubi guda an ka yi shi adamu lokaci guda aka yi shi duk da dai an shanya shi ya bushe ya ɗan lokaci amma su an yi ɗigon mani daga ɗigon mani ya koma saran jini kuma tsawon watanni ya zo duniya kuma tsawon shekaru kaga babu shekeniya in kana son ka ce a bugi mutum din ya kama da mutu babu tana in dai kamance ne aka sun yi to a bugai dun bai ba an fahimta haka malam ka sanya su ina fata an gane alwajhu rabi'u alwajhu rabi'u ما أخبر به الإمام أحمد هذا التأويل حيث قال من قال إن الله خلق آدم على سورة آدم فهو جهمي وأي سورة كانت لآدم قبل أن يخلقها وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث يعم قوله ابتداء إن الله خلق آدم على سورته طوله ستين ذراعا ويعم قوله لا تقبح الوجه وإذا ضرب أحدكم فليتقل وجهه فإن الله خلق آدم على سورته وذلك أن قوله خلق الله آدم على صورته يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق قبل الخلق خلقه عليها فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في ذلك alwajahun rabi'u huska ta hudu bayan mun kawo dalilai guda uku dalilai dalili na farko na larabcin bai shiga dalili na biyu na cewa ai in ko kamata da adam in ma an ce to ai dukan sauran sauran sauran gabbai ha ai sun yi kama in dai mun dauke kama dalili na uku kai kaman ma da haka sun ka ambata bata shiga ba saboda babu ma kamata wancan gawar an ka halittai wannan gawar da an ka halittai ba a mai kama ba dalili na hudu raba gardama Shi ne ne ƙaunin salaf duk sun tafi kan cewa kore na a ce ka ala surati adama adama ka ala surati adama cikin salafu sai bada wakilin su guda shine imamu ahmad yace alwajhur rabi'u ma a aqala bihi al'imamu Ahmadu ahmad hadha tawil wajahi na hudu wanda ka nuna cewa wancan kore na Abin da Imam Ahmad ya bata wannan zancen da shi Imam Ahmad ya sa gatari ya dace wannan zancen na cewa kulika a Adamu ala surati Adam haitu kala inda shi Imam Ahmad da kai ne ya cewa man kala inna Allah kulika Adamu ala surati Adam fa huwa jahaliyun Imam Ahmad da kai ne ya cewa duk wanda ya fassara haka yace an halitta Adamu kamar wanda ake hanka halittai to jahaliyun na kawai ne yana son ya musu sifatun lahi ta'ala yana son ya kore ya karyata da manzo sallallahu alaihi wasallam jahaniyun na wa ayyu suratin kana li adam qabla an yakhluqa in ji imam tambaya ne kai wace sura aga adam kamu ayi shi kamun ayi ka wace sura aga gare ka to sannan sai a ce an yi ka akan surar ka wace to wace wa hadha alwajh alladhi dhakarahu al-imam ahmad wannan huskar da imam ahmad ya faɗi game da hadisin nan ya ummul ahadith duk ya haɗa dukkan hadisan dukkan ruwayoyi ya ummu qawluhu ibtida'a ya haɗa zance mu sallallahu alaihi wasallam ya fara magana ba tare da ya rataye magana ga wani hukunci ba inda ya fara budawa da inna Allah khalaqa adama ala surati tulu 60 zara'a magana imam Ahmad ta, ƙunshi kunshi wannan wacce sura aga adamu kamun a yi shi ce an yi shi kan wannan sura shi ma nan kakkaga da shi an ka fara ba ta shiga sannan ne wai ummu qawla ya hada hadisin da yake la tuqabbihu alwajha wa la takunu qabbaha Allah wajhaka wajha man ashbaha wajhaka fa inna fa inna fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi hadda shi sannan wa ila hadisin wa idza daraba ahadukum ahadukum falyattaqi alwajha fa inna Allah khalaqa adama ala Su hadisan sannan gaba daya kwace ma'ana suratu adama khalaqa Allah adama ala surati adama yace fa huwa jahannam وذلك أن قوله خلق الله آدم على صورته يكتدي أبين لك هكو ساوى أنه كان له صورة إن كان صراحة kenan kana annabi Adamu yana da wata sura qabla al kamu a halitta ko sai kuma a khalaqahu alaiha Allah zai halitta akan wannan sifar kuma gashi ai muna tsarkake Allah mu ce Allah yana yin halittu ala ghairi misalin sabaka babu wani copy da ka dubi masa kwafi dai ka dubi ya kwaikwai wannan haka aka ce ko ba haka ba to kenan kana son ka ce Allah bai halitta Adamu wani kwafi na Adamu ya ka dubawa ya halitta Adamu iri ne ka ka ka ce Allah ya duba sannan kuma wace to shi wannan kwafi din wanda Allah ya duba wani shi yo shi hankali shi babu ta aiko eh shi Adam Adam ba koyi shi ba sai da Allah ya yi shi ba a san shi babu shi sai da Allah ya yi shi saboda haka ga babu fa illa hadhihi al-ibara wannan ibara la tusta'malu illa fi mithli zalika ba ka aiki in kace Allah halicci Adamu akan sura Adamu wanda ka magana da kai ba ta aiki sai in kana son ka ce akwai wata halitta ta Adamu ta misali ita Allah doka model wanda doka yana misali kanka sai in ka ce haka ko ina jin ba mai cewa haka yace wa mithli hadha mhm. وبمثل هذا أبقينا قول من يقول إن الضمير عائد إلى المضروب فإن المضروب متأخر عن آدم ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن تكون السورة التي خلق عليها آدم متأثرة عن حين خلقه سواء كانت هي سورته أو غيره أو أو سورة غيره ومن المعلوم بالضرورة أنه لم لم تكن لآدم سورة خلق عليها قبل سورته التي خلقها الله تعالى. وبمثل هذا da irin wannan misali in kun tuna abdalla mun ka bata qaulu man qaula man yaqulu zancin wanda yace ina dalil a'ilu ila al-madruji da wannan hukuncin shi ma yana aiki can inda suka ce fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi ay al-madruji akan kakka buga idan Allah halarci Adam akan sura ce shi wannan da zaka buga ko to irin wannan shi ma mun mun bata wannan da wannan kauli muka ce ni muka ce fa innal madruba dun wannan shi yanda an ka buga mutaakhirun an adama bayan adamu an kai shi to za a ce adamu an halitta akan wanda ba a yi ba sai bayanai kila an fahimta ihim eh, mutaakhirun an adam kaga wala yajibu fi mithli hadha al-kalam baiwa ga irin wannan magana an ta kuna suratul lati khuliq alaiha adam baiwa a ce surar da an ka halicci adamu kanta mutaakhiratan an hina khalqi an gane ba ta yi jinkiri babu ta sai daga bayan halitta ta an kai ta dun cewa sai an halicci adamu akan surar shi wannan da zaka buga saboda kakka bugai to kaga in ko hankali in ko kasa hankali za ga cewa kenan annabi adamu an halitte a bisa wata sura da ba a yi ba sai baya ne ba a yi ta kuma an gaba kaga shi ma magana ta zan wani bamban kaura ba ta yi ba eh sawa'an kanat suratu hu aw suratu ghairi ita wannan wanda za a halitta baya ne shi annabi adamu duk wanda kace hakure dai ita sura adam ta kace khalaqallahu adamu ala surati adam ko ka ce khalaqa Allahu Adama ala suratil madaruri duk abin da ka nuni shi dai ba a yi shi ba shi wanda za a yi akan sifatin in ka ce ala suratil madaruri ba a yi shi ba don kai na yanzu kenan Allah ya ce Adam akan sura ka ga ba a yi ba dai ba sannan kuma ka ce Allah ya ce Adam akan sura Adamu to ya adin zai yi a halicci mutum akan tashi sura kuma alhali babu ta an fahimci wannan sosai fa min al-ma'lum a saurara yace abuna sananne bid darura wanda hankali common sense ka ɗauka yan ka ce da darura wanda ba dole sai ka wani karatu ba kamar a ce ana mutuwa ina jin ba sai ai karatu ba ko kowa ya san ana mutuwa ehe kowa ya san ana to shi aka ce ma hada shay'un ma'lumun bid darura duk wanda an ka ce ma'lumun da karara yake kowa ya san shi ba sai ka ce mai tsaya a gani kai karatu ba yace abu na sananne annahu lam takun li adama suratu kowa sun adama bai da wata sura khuliqa ali hada an kalice ka mu suratu قبل سورته التي خلقها الله تعالى خلقها الله تعالى كام سورة كو أصلا باب عدم كام الله يشي lokacin da Allah ka ce mana ya ku inni ja'ilun fil ardi khalifa hada mun to ya za a cewa lokacin da ya halitta shi ya halitta shi akan surar da aggare wacce ta sannan sadda akwai an bai shi wannan sai ma ne dai wani yan lamba kan kasa yace ni anna taswira da larabcin ka gane shi ni anna taswira inna ma yakunu ba'da al-khalqi kaji ba taswiri yana zuwa bayan harfi to shi an ka ala suratu adam ehe la qablahu kama qala wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum kaji ba thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin al-wajh al-khamis al-wajh al-khamis أن جميع ما يذكر, ما يذكر من التأويل كقول القائل خلق آدم على سورة آدم موجود نظيره في جميع المخلوقات فإنه إن أريد بذلك على صورتها الثابتة القدر في علم الله وكتابه أي على صفتها التي هي عليها أو غير ذلك فهذا موجود نظيره في سائر المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والجن والبهائم بل وذرية آدم كذلك بل وذرية آدم كذلك فإنهم خلقوا على صورهم كما يذكرونه في معنى قولهم خلق الله آدم على صورة آدم فإن كون آدم على صورته يعني شبحا موجودا في في صور هذه الأمور ga wani tunani nan la'alla wani zai ma shi sai kaure ka da shi to malam sai ya kawo don ka saurara zai ce a ai ce wadda aka yi fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi ai saurara ba an ce yana da wata siffa da an kai ba ko wata sura da an kai dama a zuwa abin da aka yi yana Allah halice Adam akan sura ce da ya kasan ya halittai kanta an gane ba ya yi kamar wannan da wanda ya kasan ya yi shi haka ya yi shi bai samu matsala ba ko ba haka ba to in haka na to kuma ba wani hanzari ba gudu ba to su sauran ba wa an kai ba da yake ba an gane a magana wani na an kai a surar da ita Allah ya bai nuhi ba har yazzan wata miza yazzan wata daraja ta faɗin haka da Adamu an gano karatu duk wani mai yaɗa haka da huce ma ce ai ba gane karatu ai ga abin da aka nuhi ba ana nuhin adamu na wata sura wadda an gari a zazzaba. ba ita Allah ya yi kwafin ɗinta ba haka aka nuhi ba a'a wanda Allah ya so halitta annabi Adamu haka ya halitta shi bai karkace ba sai ce saurara ka jiya anna jami'a ma yuzkira min at-ta'wil dukkan abin da aka na tawilin wanga wahayi wanga fassara ka kawul kare kamar mai zance ya zance shi a'a kai abin da aka yi khalaqa akhlika adam ala surati adam ai mu yace to duk abin da aka faɗi mawjudun naziruhu fi jami'il makhluqat to duk akwai iri ne dukkan makhluqai fa innahu saurara saboda in urida li zalika in ana mihin ala suratiha as-sabitati fil qadari fi ilmi Allah wa kitabi wa kitabi in ana mihin wato Allah ya halicce su akan wadda a cikin ilimin Allah da kuma cikin littafin Allah wa ya ya zara ya kasun yayi haka yayi ai ala sifati hallati alaiha ai akan suran nan da take akanta aure da zalika ko ko dai wani abu mai kama da haka na cewa ga wadai kafin ya ita da ya rubuto da ya da ya kaddaro da ya rubuta cikin littafin mako da ya mi da ya mi haka ta zama fa hada mawjudun naziruhu fi sa'irin makhluqat wannan akwai inda dukkanin makhluqai min as-samawati wal ard daga sama har ƙasa duk wanda Allah ya rubuta ya sammai yadda Allah ya rubuta ya ƙasa haka yesu wanda suke tabbatacce fi ilmin lahi wanda ya rubuta cikin lauhin mahfuzu wanda ya ce ka son yayi su haka yayi su ai babu wani wa ma bainahuma da abin da tsakanin samai da kasai min al malaikati wal jinni wal bahari na malaiku da aljanu da dabbobi duk haka yayin su bal ba ma su kadai ba su ne adamu kuma karantan ku ɗayan adamu wanda Allah ya rubuta da yiku wanda yake da a ilmi ne wanda yake sun yayi ku haka yayi ku kazalika fa innahu khuliqu ala suwari akan sura nan da Allah ya yi kamin yayi kanta yayi kama yaskurunahu kamar da su suka ambata fi ma'ana qaulin khalaqa Allahu Adam ala surati Adam kamar da suka ce wato haka na muka ce in haka nan na ɗayan fassara in ba gaba in dai sun kace wani kofin nan annabi Adam Allah ya wata halitta tashi kan ta yaddi ba yake kore na sannan suka ce a ana nuhin ya halitta shi wale ya kasan ya halitta shi wanda ya so ya halitta shi wanda ya rubuta zai halitta shi wanda ya tabbata ilimi ne zai halitta shi bai samu tangarɗa ba bai samu matsala ba haka ya fito ko wanda ya miji to su sauran fa har yanzu ku ce ba an fahimta eh ce fa inna kauna adama ala suratihi yakuna shabahan mawjudan fi suri hadhihi umuri kasancewa adamu akan an halitta akan sura ce ko ba haka ba wani hoto ɗaya daga cikin surorin waɗannan duk surorin waɗannan kamantacce ya a ɗaya hoto na shabahan abin da shabahan kamar irin kaga wani abu cikin dare sai mai ɗan ma wuri kaga kamar mutum ya wuce ko yawa shi ashabahan a kula da han ba ha mhm. wa amma kaunu kulika ala hadhihi sura wannan ɗayan fassara su ce ai ba mun ce an yi shi ba a'a mun ce wanda an ka nasa aka rubuta za a yi shi za a yi haka ya zama to in sun ce haka sai mu ce wannan duk adamu da adamu da wanda ba adamu duk ɗaya kenan to in sun tafiya an halicce tun asali aka yi kwafin fa to karanta mana mana wa amma kaunuhu khuliqa ala hadhihi surati ibtida'an aw fi ghayri muddah فإنه min يخلق إلا من حال إلى حال من التراب ثم من الطين min من الفصال كما خلق بنوه من النطفة ثم العلقة ثم المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين فإذا جاز أن يقال في أحدهما إنه خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآخر إنه خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار وإذا كان ذلك ومن المعلوم بالاتفاق أن قوله خلق آدم على صورته هي من خصائص آدم وإن كان بنوه تبعا له في ذلك كما خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته علم بطلان ما يوجب الاشتراك ويزيل الاختصار وأما كونه أما انكسر شيء وتفسر على لسكيكما تشير كتاب لك على هذه السورة أما كونه لك على هذه السورة ابتداء amma cewa an halicce shi akan wanda sura tun asali farko akwai ko su ce ai an halicce shi fi gaire mudda haka dai Allah halicce shi ko ba irin muna ba da aka halicce mu cikin watanni mudgatan alak nudfatan alakatan mudgatan idaman hazwa ko ba haka ba eh ai shi annabi adam an halicce shi fi muddat haka dai to sun ce haka sai mu ce akwai gyara wannan magana da aka yi kai muna ana ce an halicci adamu haka fat to fa innahu lam yukhlaq shi ma ba halitta ba ai adamu illa min hali ila hali step by step an ka halitta sai ya gama wani yanayi cikin wani lokaci wanda babu Allah bai mana bayanin lokacin ba sannan ya koma wani yanayi ta yaya gashi na minas turabi ya zama turbaya turbaya ƙasa wannan ya yi tsawon lokaci haka sannan da Allah ya dame ta ta koma ɗini sun manna ɗini sannan ya zama laka ya yi zama laka mai taɓo kuma ya ɗaɗe haka babu wanda ya san wannan lokacin Allah bai muna bayani ne ba sannan mi sannan sun mina sarsuwari sannan Allah ya zo ya gina shi ya kwakware shi sarsuwar kenan ya kwakware eh, gangar cikin hanji babu hanji babu kirji babu komi cikin ƙasa babu duk kwararona wanda kamar tukunya in ka buga kana jin karar da kalfa khali haka Allah faɗi ko kana jin tana amo kai kwan kwan kwan kwan to babu kuma wannan irin kukan da tsakiya ne babu wani abu kenan ya zama mina turabi tsawon lokaci ya zama mina tsini wani lokaci ya zama sansan wani lokaci duk waɗannan Allah bai faɗa mana ba amma in kana son ka halitta a halitta annabi Adamu sai ka ɗauko su a cikin ayoyi daban-daban wani lokaci a ce mina taurari a batta haka nan asali kenan wani lokaci a ce mina tsini yanayi na tsakiya wani lokaci a ce min salsali sai ka haɗo sannan ka halitta ko ko ka ba da bayanin halitta annabi adamu ka kenan ba cewa an halitta haka fis wannan magana ɗaya ta aka yi mana ko ba haka ba magana ta kaga kenan ko ba ɗauko magana a fassara hadisi da ita ɗaya kenan ko abu na biyu to in ko adamu haka an kai shi a kama ko ne ka bantu su ma ƴaƴan shi haka aka yi su kuma ya an kai su minan nutfati thumma al'alaqa thumma al-mudgha ko ba haka ba da tsok daga farin daga daga wamani zuwa farin jini zuwa tsoka ko to kaga falama na fata fil haqiqati bainal amrayn cewa annabi halitta annabi adamu ta tsokar zango ta ɗaukar zama step by step a ta haka da harkar iyali ita ma ta ɗauki zango ta zama mataki mataki duka babu wanda za koye ma hakan kowa na da wannan ko annabi adam bai da wata keɓantatta babu inda an kashe haka kun fakana sai da an ka biyo wannan shi da an gani sai da an ka biyo wannan kenan ba fala manafa ta fil haqiqati bainal amrayn babu wani bambanci korewa na cewa kowane mataki mataki bi da iya ne da shi amma sai dai su waɗanga matakin mani tarin jini kashi shi ku matakin turabu dinu salsalu sannan aka kai ga busa masa rai an fahimci wannan to fa iza jaa idan ya halatta an yi ƙara fi ahadihim a ce ma ɗayan su innahu khuliqa ala suratihi in ya halatta a ce ma adamu mu dokai adamu an halatti ala suratihi wace sura to in ya halatta a ce kaddara halatta a ce haka kulli ka adam ala suratihi ko kuma ma atana kulli gashi kuma ya rinka tashi canji fi hada al'adawa daga wannan matakai ya canza yana canzawa jaza an yuqala fil akhir ya halatta ɗayan ma shi ma a ce innahu ka ala suratihi ma atana quli fi hada al adawari in bi adam ala ce inna allah khalaqa adam ala suratihi kuma gashi ko talakkala min at-turabi ila tin kuma ila salsali thumma nafakha Allah fihi ruha in ya mun haka yaddi to ko kuma mutum dan adam ana ce mai khalaqa Allah wani ala suratihi duk ba bambanci to tun da babu bambanci kudi ba ya ce to in haka na wai za ta da kazalika in ku haka kun yadda ba bambanci a shi suna shiga to wa min al ma'lum bil ittifaqi a muna sananne duka an yadda kowa ya yadda anna qawluhu khalaqa adam kulika adam ala suratihi cewa Allah ya halice adam ala suratihi kowa ya yadda hiya min khasa'is adam wasu sifofi na adam aina ko wani abu na wanda adam ɗaya adda shi sauran ɗaya ne ba su da shi da fahimta to in ko haka na sai an gano ne ne ashe ba ba halitta shi haka bugu guda ba don ba haka an kai shi mataki mataki aka yi shi sannan kuma in ku haka na to ya na da wannan kenan ashe ba wannan siffar ta halitta shi duhu guda na ba sannan ashe ba ta cewa an halittai akan sura ta da don babu ta an gani. don babu ta ba ta ba sannan ba kan cewa Allah halitta akan wata sura da ya sani ya zana ya rubuta ya hukutu ta a kai nai ba kuma yayi ta babu tangarda dun ko kai haka Allah ya ka Allah ya yi rubuta ya rubuta ya sani ya ya kaddar cewa zai yi ka akan siffarka ko ba a samu tangarda ba kai ka sani ko ba haka ba to har yanzu kenan sai an nemi wace sifa ta wadda Adamu ya adda ita to ita manzon Allah ka son inna Allah eh, ce inna Allah khalaqa Adama ala surati kila gane wannan surata an gane ba Allah ya halitta sura ta Allah ko Allah halitta Adamu akan ta ashe ba ta halitta hai guda ba ba ta wani kudi da aggare ba ba ta wani kaza ba wani abu daina a gano wannan ko masha Allah to malam yace wa in kana banuhu ba'a lahu fi zalika duk da iyare suna biya kai ga wannan in ya shaha annabi adam ya shaha iyare ko wannan darajar amma dai abin nan na da adamu yake kama khalaqahu Allahu bi yadayhi kama yadda Allah halitta adam Adamu da hannu ne ko ba da hannu halitta ba wa asallahu malaikatu yasa malaiku sai mai sujuda ko alhali mu lokacin muna cikin jikin Annabi Adamu ko muna alamu zarri ko to kaga wannan falalar darajar ta ayin sujuda gare mu ta tabbata gare mu wannan ta Allah yayi Adamu kuma mun samu wannan tun da muna da ya kai alhali na dauke da mu ko to duka alima to in an ka san haka alima butulanu ma yajibu al-ishtiraka wa yuzul ikhtisas to nan za a gano duk abin da zai za a faɗi wani abu duk abin da ka kawo in ka kawo shi mun ka ga Adamu na da shi iyali na da shi to ba ilon dai ba an gani sannan kuma in ka kawo shi ka kai tun da tun da yujibu ishtiraka sannan wai zulul ikhtisasa kebance Adamu da wannan siffa ya kuru ko ka hada Adamu da ɗaya ne ga wannan ku ya duk gaba ɗaya ko to wannan ba ilon sai ka kawo abin da la yujibul ishtiraka baina adama wa banihi sannan ka kawo ma yuthbitul ikhtisasa li adama in ka kawo shi to sai mu ce to shi na Allah kan yi an fahimci wannan alwajen ustadis ai hakuri so aka alwajen sadis أن المعنى الذي تدل أن المعنى التي تدل عليه هذه العبارة التي ذكرها هو من الأمور المعلومة ببديهة العقل التي لا يحسن بيانها ولا والخطاب بها بتعريفها بل لأمر آخر فإن قول القائل إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه لا يدل لفظه, على غير ما هو معلوم بالعقل لأن كل مخلوق فإنه خلق على الصورة التي خلق عليها وهذا المعنى مثل أن يقال وأوجد الله الشيء كما أوجده وخلق الله الأشياء على ما هي عليه وعلي وعلى الصورة التي هي عليها ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدا الوجه الثالث ومن بين وياكو يا قانوش خذك تشد أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة معنى أن الجملة تكون كاو إن الله خلق آدم على صورته معنى التي ذكرت تنبتها هو من الأمور المعلومة أبو بيكا كاوة فننه bi badihatul aqal ya common sense hankali na to hankali na to ma ya san haka alladhi la yusulu bayana ha wal qadawa biha li ta'yifiha wanda babu buƙatar bayani bai da bai babu buƙatar bayani nan babu buƙatar dogon magana na ai bayanin ta bali amri akhar fa inna qawli kaza abin da yasa idan mai mai magana ya magana yace inna shay'al fulani abu kaza dan ka ce fulani kaza abu kaza ka faɗi wani abu ka ce abu kaza kulika ala surat nafsi a halitta wa da yake to ni kace babu na wani kowa har san haka hankalin wai ba bai bukata wani dogon sharhi la yadullu lafzuhu ala ghairi ma huwa ma'lum bil akali lafazin magana bata nuna ta zo da wani abu sabo ba wanda hankali bai san shi ba tunda ya gani ai ya san haka an kai shi ka zo mai da abin da bai sani ba ya anna kullu makhluqin saboda kowane mai hankali wanda hankalin to ko ba haka ba ko mu kone makhluki fa innahu khuliqa ala surati allati khuliqa alayha an halice shi akan surata wa hada ma'ana misu ayu kalima ana gadere take kamar kace bari faɗa ma wani salafci mai sauki ka jiya kace a wajada Allahu shay'a kama wajadahu Allah ya abu kamar da yake to mi kace baka ce koyi ba ai kuma san Allah ya komi wa da yake har yanzu ba a ce ashe manzon Allah bai irin wanga magana ta wuta ta kowa abinda kowa sani da biyo wata magana wani abu na ya kafin ya nata wani abu na ya kasan ya fitar sai ka koma kamar da abin wuta an gane ne wa khalaqa Allahu al-ashya ala ma hiya alayhi kuka ce Allah alishi abuwa kamar ya take wa ala surati allati hiya alaiha akan sura da take kuma magana duba ta wani hawa hada da irin abin wani hawa zalika mimma huwa ma'lum wanda ke an san shi bi badihatil aqli ga hankalin ya ko na jahili ko na hankalin to wa ma'lumun anna bayana hada wa idahu bayanin wannan ka tsaya kai bayanin wannan ka rinka maimaita shi kullum kana faɗa mutanen ka kullum kana cewa haka kun da an kai ta to haka an kai ta kana ta bayani qabihun jiddan magana ba ta da daɗi ba ta daɗin jima hankalin ba akwai alamar tabuwa ta ko ba haka ba ehe wanga magana bai a ka shiga annabi الوجه السابع ليس مجلس الوجه السابع أن الحديث روي من وجوه بألفاظ تبطل عور الضمير إلى آدم بمثل قوله لا تقدسه الوجه فإن الله خلق آدم على سورة الرحمن وقوله في الطريق الآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن سورة الإنسان على سورة الرحمن وأما قول أصحاب هذا التأويل إن حمل الحديث على ظاهره يقتضي التشبيه فقد تقدمت الإجابة عنه الوجه السابع أن الحديث wajahi na bakwai hadisi yanzu ya yanke kai ya riga ya bada fassara ba dudan abuwa da muka faɗa ma ga karara ta hito annal hadisa ruwaya bin wujuhi hadisa hadisa an rawaito da hukoki da dama bi alfazin da lafuzza tubtilu za ta bata auzat tamir ina ada za ta bata duk wata fatara da an kai na an ce da miji na koma ga adam ta bata shi misali qawli la tuqaddihu alwajha fa inna allaha khalaqa adama ala surati arrahman hadisi ya tabbata kaga ta da wancan wa qawlu fi tariq al-akhar da kuma zancen da yace a wani ka hanya na hadisi Abi Hurairah idza daraba ahadukum falyastali bil wajha fa inna suratal insani ala surati arrahman wannan kaga duk wa sai sun tabbata kamar haka saboda haka babu bukata ai tawili illa dai ayi bukatar a san ma'anar a daidai da ita wa amma qawlu ashabi hadha ta'awun akwai wata magana da suka yi masu wannan fassara sun ka ce inna hamlul hadisi abinda muka gudu kai mun yarda mun gane hakanan, mun gane bai fassarwa amma abinda yasa mun ka zaude mun ka cewa Allah aka yi kulika adam ala surati rahma abinda yasa mun ka cewa hakanan, nan inna hamlul hadisi ala zahirihi ya kata tashbiha tashbihi muka gudu shi ɗaya muka abu shi yasa muka kauce mu wannan fasarar kai mun ga kamar mun kamanta Adamu da Allah ko wani abu to fa ka takarda mata ijabatu an shi amsa game da wannan ya gabata tun asali ko karatu eh, na kusan sati biyu ko uku da sun ka gabata na cewa masu haɗin annabin da ka haɗin haka shi na annabin da aka saukan ma ko eh, eh, lam laisar kamithlihi shay'un shi ya faɗi haka ko ba haka ba annabin da ka faɗin haka shine annabin da ya kore mu Allah duk wani kamanceceniya ko sahabban da ka saurare ga magana ba su ji hankalin su ya tashi ba su ne sahabban da sun karoto ma a ƙarfafa Allah su ne kaza su ne kaza duk sahabbai haka suke duk tabi'i ne haka suke duk tabi'i tabi'i ne haka suke sannan aka jero ma imamman nan goma sha biyu ko ba haka ba gaba ɗaya su bukhari su Musulmi su abu da masu hadisai su masu mazahibul Arba su masu biyu da daban an kace duk haka suke ka san ku duk taruwar su ko ba a cewa duk taruwar su kai su tsoron Allah wanda kai ba ka son awa Allah tashbihi amma su suna so ko wannan amsa ta gabata gare kauli na uku din nan kila duk maimaitawa na ga abin da ya gabata shi yasa kila in an ka koda in ana ai karanta shi muka tsallake shi sai ya zanza a tashi na 159 ko da mun dawo da na ga lokaci yayi ɗari da hamsin da tara a diba can inda ya ce wa amma ƙaunin rabi'u an gani don ƙauli wanga uku da na tsallake mahucewa damirin yana komawa ga Allah ko inna Allah khalaqa adama ala suratihi ko sai dai khalaqa Allah adama ala surati idafatul khalqi ila khaliqihi an gane ai ko to na yi bayani sosai cikin maganganun da ni game da waɗannan a ɗan nazarta a gani in Allah ya sa abin ya zan bayyana wani bayani da muka ta sai mu tashi wa amma qawlur raji'u don muna son mu rufe magana mu gama dai mu fassara hadisin a hita a dai a ji ko ba haka ba in ku akwai wata yan mushkila kamar mu da aka duba to shi ke sai mu mai tayin Allah su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wannan kusan wasu tambihi na guda biyu wasu yan uwa suka rubuto wanda game da kalimomin na hausun da muka yi kwanaki wajen fassara zumuran wajen fassara ɗegiya ko leshi ko tawaga ko ayari da sauransu wasu na suka rutu ƙoƙarinsu game da ƙarin bayani game da waɗannan kalimomi to Allah ya saka musu da alkhairi a da yake hausa ita ma harka ta ilimi ta karatu yare na wanda karatu a koye a dada shi a yi komi a yi digiri a yi digirgir a dingire ko a haka ba wannan ilimi na ba abin abin nan ba to kuma ni ba shi ne karanta ba amma dai zan tuntuɓi waɗanda suka san wani al'amarin alabashi su ƙara fayyacewa kuma game da waɗanda bayanin da waɗanda suka yi in daidai yake kaga su za su tabbatar da su masu ilimi za su tabbatar da eh, daidai bayanin yake sun yi ƙoƙari na fi son rubutu cewa ga da fassarorin waɗannan kalmomi suke sai dai fasarorin kila kamar sun dan sha bamban wada aka taimaka mana da waccan yan gwamnati su lokacin da muka yi bayani ala kulli halin da sai mun ƙara nemo bayani game da wannan bai kamata ce muna hankali ba ina jin ba bangare bai taba kida ba ko yawa ai hakuri kila gaba in kalmomin aka so kila ko dai malaman wanda kila musamman akwai wanda kake cewa ya hayyace mana kalmomin mu ji su mu mun gamsu ala bashi kuma a ci gaba da karatu amma dai wanda suka wannan Allah saka musu da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika kuma kullum muna mara maraba da waɗannan ba hausa din ba har da duk wata kalma wanda ha ganin ya kamata da wanda mara ta take gani sai ka ba da gudunmawa ta wannan gyara muka je sun mai tayi Allah dai ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik